النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء الآملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na ƙara godiya ga Allah maɗaukacin sarki wannan da ya ƙardace mu kawowa wannan rana ta alhamis a wannan masallaci na masallacin 'yan haya a dambin ninkabi kabi domin wakiltan malam, babban malaminmu shugabancin malamai da Allah ya kaddarta ya yi tahiya wurin aikin umra muna fata Allah ya mai da malin lafiya tawagar da suka tahi tare Allah ya ba da lafiya aiki a aiki lafiya a ƙare lafiya su komo cikin iyalinsu lafiya lau a wannan karatu na malam malam ya aje cikin suratul furqan a inda za a tashi ويوم نحشرهم ويوم نحشرهم Allah maɗaukin sarki yana magana akan matsala abid wal ma'abud mai bauta da wanda aka bautata ma a rayuwar duniya sun riƙi wa'yansu abin bauta koma bayan Allah abin bautan nan da suka riƙa mala'iku suka riƙa don ganin su makusata Allah ko ko annabawa suka riƙa ko mursallai ko ko waɗansu malamai suka rika suna bautata musu koma bayan Allah Allah maɗaukakin sarki ya ce manzo ne sallallahu alaihi wasallama ka ambata wa yau mana hashuruhun ranar da muke tara su bin nun malla ya ce ana karantawa da nunun na hashuruhun le jamhur ga jamhurin malamai suna karantawa da nunun wal ya ana karantawa da ya amma libin kasir wa hams da qira'a ibn kasir da imam hafs wa damir lil kuffar ranar da muke tara su suwa kafurai la'anna zikral muttaqin domin ambaton masu tsoron Allah istidrarun li makamin maqamil fariqaini wato gargadowa na domin a bayyanar da matsayin kungiyoyi guda biyu ƙungiyoyin muminai da ƙungiyoyin kafirai ala wajhil taqabul bisa ga huska ta muqabala ga ga sun yi zamantakewa su ta rayuwar duniya sun kaɗaita Allah da bauta ina na an bako masu ga sun yi rayuwar duniya sun riƙe wasu abin bauta koma bayan Allah ina na an bako masu Allah maɗaukin sarki ya ce ranar za mu tara su gaba ɗai wa ma ya abu duna min dunila da abubuwan suka bautata ma wanda ba Allah ba ai gairihi wani Allah min kulli ma'budin sawa duk abin da an karika wanda ba Allah ba to wannan da ya bauta ta mishi sai Allah ya hada su da tsuri guda wa minhum mala'ika daga cikin abubuwan da waɗanda aka rika ana bauta ta musu kuma bayan Allah akwai mala'iku wa Isa akwai Isa dan Maryam wa Uzairu daga cikin akwai Uzairu wa ma ya ummul aqil da abin da ke wa mai hankali wagairu da wanda ba mai hankali ba an uridu bihi alwas ko ku ana nuhi dai wa ma ya abuduna min dunillahi ana nuhin siffantawa ai al-ma'budu siffantawa abin bautar aw gulliba ghairul aqil ko ko an jayar da waɗanda ba su da hankali lil katara shi a shi dalili aka ce wa ma ya abuduna aka yi amfani da ma an jayar da marasa hankali fa yaqulu idan Allah ya tara su ga abid ga ma'abud waɗanda suka bauta sama mala'iku ga su ga mala'iku waɗanda suka bauta sama Isa alaihi salam ga su ga Isa alaihi salam waɗanda suka bauta sama Uzairu ga su ga Uzairu waɗanda suka bauta sama Isa salihan bayi ga su ga su waɗanda suka bauta sama malamai ga su ga su fa yaqulu sai Allah ya ce ta alama madaukakin sarki bittahataniya fa yaqulu lil jamhur ala talul hitam wabin nun kuma an karanta da nun libin amir ai ya lil ma'budina Allah zai ce ma wanda aka bautata ma al'uqala masu hankali mu ko wani su yantaquhu Allah Allah zai sa yayi magana abinda bai da hankali wanda bai magana aw ya takallama ko kuma marasa hankalin kamar irin su kan da ka bautata ma da manyan manyan duwatsun da aka bautata ma da itatuwan da aka bautata ma koko ya takallamu bil lisanil hal wa'annan gumaka ko itace ko duwatsu za su yi magana ala lisanil hal Allah zai ce musu a antum adlaltum ibadi haula'i yanzu ku kuka batar da bayina wa'annan bi amrikum iyahum bi ibadatikum ku kun batar da suwa ta bangaren umarnin da kuka ba su cewa su bauta muku ko kuka ɓace su amhum dallu sabil ko ko su suka ɓace ga hanya suka ɓace ga hanya alhaqa wadda ta gaskiya da anfusin da kawunan su da ya tara bihum saboda bijirewa su da ya da saboda bijirewa su anin nazari sahihi daga barin nazari ingantacce abinda abijirewa su ga barin nazari ingantacce ka san mutum ba shi yayi ka ba ba ya ciyar da kai ba ya shayar da kaya wa na irinka sannan ya fashe ka daga hanyar Allah ka bi shi ka yi daidai ashe barin tunani kai ka bar nazari wanda ingantacce wa anil murshid nasih ko kuma sun bar mai shiryawa wanda an mai nasiha shine manzon da Allah ya aiko musu sun bar karantarwa dai suka kama wata hanya suka bar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan tambaya da Allah ta yi musu a antum adalaltum ibadi ha'ula'i am dallu sabil su'alu tawbih lil abada wato tambaya ta ta zargi ga waɗanda an ka bautata masa idza ajaba al ma'budun idan waɗanda aka bautata ma suka karba bima ajabu da abin suka karba li yazadu bi zalika hasaratuhum domin rukushin su ya ɗaru. akan sun bakarantar karantar wadda aka yi musu sun kama hanyar da ba ta hanyar Allah ba wa fadihatuhum liyomin ya ƙara kunyata su don ta ƙara bayyana wa taqdimul masdar ilayhi li yakuna al-fi'l wa waqi'a bila rayb babu ko kwanton komi wa innama su'alu fil fa'il abinda tambaya take ga wanda yayi aiki qalu sai su ce subhanaka ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما Allah maɗaukin sarki ya ce, Idan aka yi wannan tambaya gare su, ƙalu za su ce, Subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah, tanzi hallaka tsarki ya tabbata gare ka amma la duk ga abin da bai dacewa da kai, ibadallahu nisan tarawa daga abanin Allah anan an dada daga barin kiyoshi an nisantar da Allah daga barin kiyoshi aw ta'ajjaban koko wanga kauli subhanaka tsarki ya tabbata gare ka an yi shi na dan mamaki min nisbatul idlal na jingina wa batarwa ilaihin zuwa gare su shin ainihin salihan bayi ko kuma mala'iku ko kuma annabawan Allah irin su Isa alaihi salam su Uzairu sun yi wannan na saboda mamakin jingina wa batarwa zuwa gare su la'annahum domin su in ma mala'ika ko dai zan wa'anda Allah yake challenging din su a antum adallaltum ibadi haula'i am hum dallus sabil ko zan mala'ikuna wa anbiya ko kuma annabawa fahum ma'sumun da annabawa da mala'iku duk Allah ya kare su ba su saba ma Allah balle su jawo wani ga aikin sakon Allah auje madat ko kuma ya zan tambayar gada Allah ke yi ya tsare ya kashe tsakanin abu da barma abu ya tsare su a antum adalantul ibadi haula'i amhum dallu sabil ko ya zan sandararrun abubuwa na duwatsu na an ka rika ana bauta sama guma na waɗanda aka sassaka da icce aka rika ana bauta ta musu suna Allah ya tsare shin ku ko da bayi na waɗannan ko ko suka bace daga hanya ko ya zan jama'a da ta lahaya ta laha babu rayuwa gare ta to ga abin da za su ce ƙalu sun ce hanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ma na yan lana ba ya kamata gare mu ai ma ya lana bai dacewa gare mu bai inganci gare mu an nattakhidha min dunika min awliya bai yiwa mu riki wani wanda ba kai ba ya zan abokan waɗanda za mu bauta sama ya zan wasu lewaliye mun ka kama koma bayan ka ya Allah ulul awwal wa min din nan za'ida litta'kidin nafi wa ma qablahu sani ai ma yaliqu bina bai dacewa da mu Allah tawalla ahadan mujibi eh, ci wani mutum guda min dole koma bayanka fa kaifa na'muru ahadan yaya muke umarnin wani mutum guda bi an yatawalla na dunaka ya zan ya jibince mu koma bayanka ya zan mu za ta bauta mai bakka ya za mu yi haka nan mala'iku za su ba Allah wannan ansa tsarki ya tabbata gare ka ya Allah muminan bayi za su ba Allah ansa da wannan tsarki ya tabbata da gare ka Allah bai yiwa gare mu mu riki wa'ansu masoya ma bayan ka ko mu ce ainihin wasu su bauta ta muna su bakka bai yiwa gare mu ya Allah walakin wace dai matta'atahum ya Allah kai ka jiyar da su dadi wa aba'ahum kuma ka jiyar da uwayen dadi ko ta al'adar dan adam kenan in ya sha dadi sai ya bijire ma ubangijin da ya halicce shi wani bai fankare ma hanya sai ya gani ima ta samu gare shi da ya gani ima ta samu ya samu kwanciyar hankali to sannan zai kama shirki ta jawo wanganan ta jawo wanganan ta jawo wanganan duk hanyar da za su zama ta raba shi da Allah sai ya bi ta saboda mi saboda ya ji daɗi ya samu ni'ima sannan duk inda biya goma lamai suke ana jawo su walakin ta ya Allah fa sai kai ka jiyar da su daɗi wa aba'ahum da uwayensu bi anwa'in ni'im da nau'ukan ni'ima wa tulul umri kuma ka ba su tsawon rayuwa fasadaru qufi shahawati don haka sai suka nuta a cikin shahawi duk inda shahawa take ta duniya ita suka biya sun samu ni'ima abubuwa sun kai ga hannu can da an yi zama cikin wahala a kuma an kaɗaita Allah ana cikin wahala an kaɗaita Allah amma da ni'ima ta tsawo sai an kafan ɗari ma Allah ya Allah kai kai mutu wannan kai kan je su da su daɗi kan je da uwayen su daɗi hatta na su zikira har suka mance da karantar da aka yi musu suka mance da karantarwa kwata kwata suka bar littafin Allah suka bar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai hatta gafalu an zikirika har suka raukana daga barin ka aw tazakkur ko suka raukana daga barin tuntunin bi ala'ika da ni'imomin da kai musu awul tadabbur ko kuma suka raukana daga barin luranta fi ayatika a cikin ayoyinka wal imani biha suka raukana daga barin yin imani da ayoyinka wa kanu qauman bura aka kasance mutane halakaku saboda mi saboda ni'ima da kai musu Allah kai mu da kariya Allah ka sa ni'ima ta zan alkhairi gare mu ka ta zan halaka gare mu wa kanu qauman bura aka kasance mutane halakaku ay halikina masdaru sifa bihi masdari na wanda aka siffanta da shi wali za sauyi fi alwahid wal jam' au jam'u irin ko ko jam'i na halakacce ka a'idin wa aud qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa qala to sai Allah madaukin sarki yayi waiwaya ga sunan ainin ga su wa'anda sun kai bautar yana waiwaya gare su kuma ta zargi Allah ya ce faqad kazzabukum haqiqa sun karyata ku sun karyata ku ba kun ce sun gobe ta sama ba to sun karyata ku ai kazzabal ma'budun al'abidin wa'anda aka bauta ma sun karyata wa'anda sun ka bauta ta musu sun karyata ku bima taquluna ga abin da kuke faɗa bil fawqaniyya lil jamhur wa tahtaniyya li ibn kasir ay bi qawlihim sun qaryata ku da fadar su annahum alihatan cewa su abin bauta na ako kuma haula'i adalluna sun qaryata ku da kun kace wa'anga su suka batar da mu Allah to sun ku yana halatta an yakuna al-jar wal majrur badal min wa zauta bihi wahidun ma'ana duk ma'ana ta guda to Allah madaukin sarki yace to haƙiƙa sun ƙaryata ku ga abin da kuke faɗa Allah yace ce fa ma yastati'una ba su da iko bi tahdaniya lil jamhur wal fawqaniya lil hafs ai la lahum la antum da ku da su kowa bai da ikon sarfan kauce ma ba kowanku da abirul ma'mud duk wuta an kai ba ku da ikon kauce ma azaba ba su da ikon kaucewa li azabi ankum su kauce muku daga azaba ku wanda an ka bautata ma koma bayan Allah ba ku iya tunkuɗa azaba daga waɗanda suka bautata muku ku ma waɗanda kuka bautata mu waɗannan ba ku iya tunkuɗe musu azaba dada al'amari ya koma ga hannun Allah kowa ta kai ne ya kai a ce wallahi duk wanda ya ma alƙawali na aljanna ƙarya ta shi kai maka ƙarya ta kai ma koma ga Allah ka bi hanya Allah rika littayen Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama huwa sabilun najati wannan shi a gode ban gaskiya shi a gode ban tsira littayen Allah sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da abinda malamai suka fahimto cikin littayen Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah madaukin sarki ya ce haƙiƙa sun ƙaryata ku ga abinda kuke faɗa fala fama ya tabi una sarfan ba su da ikon tunkuɗe muku azaba wala nasara ko ba su da ikon agaza muku man allakum minhu ba su da ikon hana ku daga azaba Allah Allah shi muna tsari Allah madaukin sarki ya ce wa man yazlim duk wanda ya zalunci da shirkin ya yi zalunci ta bangaren shirka au bi gairihi ko kuma ya zalunci wanda ba shirka ba domin zalunci kashi biyu yake akwai zalunci na tsakaninka da ubangijinka wace da haƙƙin abota ta mishi la ilaha illallah ba wanda ke da haƙƙin abota ta mishi sai Allah a ce in ka ɗora bauta Allah zuwa ga wani kayi mi zalunci wannan shi zalunci ne tsakaninka da ubangijinka tsakanin bawa da ubangiji ne sannan akwai zalunci ne tsakanin bawa da bawa dan uwa ne ajiya ya bashi ya taho ina ajiya ta ya ce wata ba ajiya ya bijire mishi ya hana mai ya zalunce ko bai zalunce ba tawo to Allah madaukin sarki yace wa man yazlim duk wanda ya zalunci minkum daga cikin ku ayyuhal mushrikuna ya ku mushrikai awul mukallafuna ko ku ya ku inda aka kallafa mu aiki duk wanda ya zalunci duk wanda ya ta'addanci Allah ya ce uhu za mu dandana mishi azaban kabira azaba wadda an mai girma Allah kai mu tsari wanda da ya zalunci Allah ce za mu ɗanɗanar da shi azaba azaba wanda an mai girma azaba mai girma babu kamar wuta wanda ya zalunci da shirki ya yi zalunci da yin shirka ya haɗa Allah da wani ga bauta to abinda aka kamako ne wuta kuma Allah ya alƙawali bai yahiwa wannan ba abinda aka yahiwa na ba wanda ya zalunci ɗan uwa ne ya cuce shi ta ɓangaren wata amana da a tsakani ne da shi ya rance ko ajiya ko haya ko ta kowace huska kulla sana'a sun kai ya cuce shi to Allah ya alƙawali na zai ƙohu za mu ɗanɗana shi azaban kabira azaba wadda an mai girma idan bai nemi walwalewa tsakanin da shi ba wannan ita tana walwalwa zalunci tsakanin bawa da bawa tana walwalwa in ka cuci wani ka tahi ka nemi cewa abin nan da ka cuce shi ba ka da shi don Allah kana neman ya yahi ma ya ce ya yaye maka shi ke nan yadda ya yaye ma Allah ya hita batun wannan matsala amma in shirka na ka haɗa Allah da wani ta kowane ɓangare ta kowane nau'i na shirka to wannan Allah ba shi yaye ba don haka Allah maɗaukin sarki ya ce wa man ya duk wanda ya zalunci menakon daga cikinku nuziqahu za mu ɗanɗana mishi azaban kabira azaba wadda an mai girma shadidan azaba mai tsanani fil akhirati lahira wa shar'u sharadin nan in ammal kufr wal fisq in ya haɗa kafirci da fatikanci to Allah zai ɗanɗanar da shi azaba azaba wadda an mai girma wato zalunci wanda an da fatikanci tsakanin bawa da bawa dan uwa ne zalunci na kufur shi ko na shirka wannan Allah bai yahi ba fa huwa muqayyidun fil iqtida'il jaza'i bi adam wannan cewa na nuzuquhu za mu ɗanɗanar da shi azaban azaban kabira ba huwa muƙayyidin to an ƙayyade shi a cikin hukuntawa da sakamako da adam tawbati in shirki na yi ta tsakani da Allah in bai tuba daga shirka ba to Allah zai ɗanɗanar da shi azaba azaba wanda an mai girma amma in ya tuba wa fa inna Allaha. tawwabun ghafur Allah mai yawan karɓar tuba na kuma mai gafarta wa ga bayi Allah ka gafarta mana wal azl ko kuma in bai yahi ba in zalunci ya kasance tsakanin bawa na da bawa dan uwa ne to bayan wannan sun ma'ajaba sannan Allah ya karba an shi him daga shirkar da mushrikai suke kawowa dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan Allah ya yi magana sakamakon waɗanda suka yi shirki sakamakon waɗanda suka yi zalunci to sai Allah kuma zai magana a kan shibhar da mushrikai ke kawowa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna cewa malihadar rasul ya akulu ta'am wa yamshi fil aswaq mun samu wanga yana cewa Allah ya aiko shi gashi yana cin abinci kuma yana yi ta sunni manzo ka cewa ya shiga cikin kasuwa abinda suke mamaki kenan sai Allah ɗaukin sarki ya tunkuɗe wannan shibka ta su ya ce wa ma arsalna qablaka وما Allah madaukin sarki ya ce wa ma arsalna qablaka minal mursalin ba mu aiko ba gabaninka ya Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ba mu aiko gabaninka ba daga daga cikin manzanni ahadan wani mutum guda ba wani mutum guda wanda Allah ya aiko shi illa annahum la ya'kuluna ta'ama wa ce manzannin Allah suna cin abinci wa yamshuna fil aswaq kuma suna tafiya kasanni Ya abin zargi eh da dai Allah ya ce ban mu taɓa aiko wani manzo gabanin ka ba daga cikin manzanni abin aikowa face suna cin abinci kuma suna zuwa ka sunni fa anta misluhum don haka kai misalin su kake fi zalika a cikin ka ci abinci ka sha abin sha kuma kana zuwa kasuwa wa kada kila lahum haqiqa an ce musu kama kila laka kamar yadda suka faɗa gare ka sun ce malin hadar rasul ya kulu ta'ama wa yamshu fil aswaq Allah ya ce to ma arsalna qablaka min al-mursalin illa annahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq Allah ya raddi ko bai ba wace yana kariyar manzo ne sallallahu alaihi wa sallama wal jumlatu ba'd illa sifatun mahzuf ai illa rasulan face manzo ba ai ba mu taba aikowa ba face manzo kuma manzon nan daga cikin manzon ya'kuluna suna cin abinci lidalalatul mursalin alaihi wa uqimatu sifati maqamahu ka qawlihi wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa fihi dalil mala Allah shi gafarta mala Abdullahi gwadu ji kai ne da rahama a cikin rahama cikin kabarin sa mala yace wa fihi cikin wannan aya dalilun akwai dalilin anna lamashayya fil aswaq lalle yawo a cikin kasun ne min adati salihin tana daga cikin al'ada salihan bayi shige da hita cikin kasuwa yana daga cikin al'adar salihan bayi Allah shi gafata mala Abdullahi Allah shi kai rahama cikin kabari ne yace lakin face dai talibin ardi fil ahkam mala ibn ardi ya faɗa a cikin ahkam yace walam ma al-batilu lokacin da ɓarna ta yi yawa fil aswaqi a cikin kasin ne barnace barnace suka yi yawa cikin kassun ne su suka yi yawa cikin kassun ne wa zaharat fiha almanakib abubuwan kyama suka bayyana cikin kassun ne kariha ulama'una dukhulha sai malamanmu suka ƙyamaci a shiga cikin kassun ne gawa li arbazil fadli al muqtada bihim fi dini ga ma'abuta daraja waɗanda ke ana koyi da su cikin addini Allah shiga fata ma ibn dori tanda shiga ka sunne yana daga cikin ɗabi'a salihan bayi kamin abubuwa su rikice amma da abubuwa suka rikice in ji ibn arab ya to sai ya zan malamanmu malaman sunna mafahimta addini masu biya hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama masu dini ga maslaha ta addinin musulunci suka ce to makaruhi na ga malamai ma'abota daraja a ga suna yawo cikin ne. saboda ni tsakani da Allah kowa shi hukunci yanzu a ce mutum ya shiga cikin kasuwar birnin kadi ya yi yawo ya dawo ya hito lahiya lau bai yi haram ba bai buga maka ruhi ba o na da waya wato in wanda ya hau waju ya faɗo da buga waju in yana kwashewa lahiya lau wanda ya shirka so bin kada yana da lahiya lau babu zunubin komi to don haka lokaci ya yi kenan malamai mabuta daraja ahalul fad wa salahi masu da'awa limammai su kama kansu daga kasunni ba su wa a tawo ma eh, ba su wa ba su a a tawo eh. ta caɓe ko to ibn arabi ya faɗi wannan da ko ni za ka faɗi an shiga gaba gare ka ko ni za ka faɗi to wani za ka yi koyi da shi in eh, yanzu wani malami bai gama magana ibn arabi ba ya ce kai jama'a wallahi mu ji tsoron Allah mu kama kanmu daga kasuwa ne ba a shiga kasuwa a hito lahi lau. ka shiga kasuwa ka hito lahi alau kuma ka ruhi ba kai ba ana samun wannan to ya ce to lokaci ya yi ga ahalul fadli almakusa da abihin fiddini wa'anda ake koyi da su ga addini to makaruhi za su kama fada cikin kasunni tanzihal lahum an baqa'i allati yu'ta Allah ta'ala fiha yace domin tsarkake su su wa'annan malamai malamai na kirki masu jagorancin addini masu tarbiyyar al'umma domin a tsarkake su daga barin bagirayya. filaye wanda yake ana saba ma Allah cikin ta Allah madaukin sarki yace waja'alna ba'dakum mun sanya sashen ku ayyuhan nasu ya ku mutane li ba'dhin fitna mun sanya sashen ku su zan fitina ga tashi ya ku mutane mun sanya sashen ku su zan fitina ga tashi buliyatan su zan musiba ga tashi ibtallalaniya bil faqir an jarabi wanda an mawadaci da wanda a talaka wanda Allah ya wa wadata ya hore mai abin hannu ne to Allah ya kawo jarabawa tsakanin da wa da talaka saboda ni ko ni ya gani yake da shi da kuɗi na eh shi ko an jarabe shi shi ko matar shi ta bacin eh eh bai ba kowa komi ta baci bai ba kowa komi shi ko ce fitina a'a an taho shekaran jiya an taho jiya eh eh a dai tukum za wa su'alukum hadha lillah eh kun to na ba ku shekaran jiya to yanzu kuma ta roƙon miya. ko ko ne kowa wa ba ba'dukum da ba fitina Allah ya ce mun sanya sashen ku zan fitina ga tashi wa sahih an jarabe wanda Allah ya lau bilmari daga wanda bai da lahiya wanda Allah ya lau an jarabe shi da wa da wanda bai da lahiya wanda bai da lahiya ganin lahiya ganin rashin kuya yake ga wa ga wanda Allah ya lau ba ka ganin walakancin da yake min da ya gaban da lahiya shi ko ce ba ka ganin ya haifin mutane wajen bai da lahiya shi kullum dai a bashi to mu za a gwada marishin rashin lahiya bai godiya da ga Allah da bai wata Allah ya mai eh wa sharif an jarabi wanda an maɗaukaki shugaba bilwazi an jarabe shi da mai kasassar daraja an jarabi wanda an maɗaukaki da wanda an ƙarƙashi ne masu bilki an jarabe su da wa da talakawa kai talakawa su yi taɓa ci sun walishe mu nan ga sun gwada ba bane sun ƙi ba mu haƙƙinmu an su suna nan zuwa can daɗi amma sun ƙi ba mu haƙƙinmu sun cuce mu sun gwada ba bane a yi ta zagi su ko masu mulki an jarabe su da wa da talakawa ni suka ce musu a zaluman banza doyi kun haye kuɗin mutane kuna nan kuna cutar mutane jarabawa ta Allah ya kawo an jarabe ka kai mai mulki da wa da talakawa talakawa an jarabe su da wa da mai mulki kowa ganin wani ya kai wa rasul an jarabe manzo shi ma bil mursal ilayhi ga wanda an ka aiko zuwa gare shi jaraba ta wadda ba karama ba ku tashi tare da mutum shekarkaru na ƙurciya ku yi haraka ta ƙurciya shi dai Allah ya san ya mishi kariya babu annabin Allah wanda ta yi abin faɗi tun tashi ne har zuwa ya kai matsayin Allah ya aiko shi babu abin da za a ce mai a cewa ya taɓa yin kaza wanda an mai muni a kun tashi tare ka san salaha sai ka san zama ne na kirki amma can bayan shekara arba'in sai sai Allah ya aiko shi kai an samu jaraba ko ba samu ba don haka wanda an ka aiko an jarabe shi da wa'anda an ka aiko shi zuwa gare su su ma an jarabe su da wannan da an ka aiko zuwa gare su dan tsaye za su yi su ce ba su yadda ba illa man rahimahullah eh shi ko ya ce na kawo hujjoji na karanta na karanta sun kiya kuma ya san gidan kowa kila ya bi kowa a gida rabbi inni da auta qawmi lailan wa nahara na bi su dare da rana na bi su gidajensu na yi kiran nan bayyana na yi koyi ya Allah amma bai kara musu komi ba sai gudu kawai sun ke dadin ya Allah ha a kai koli rabbi la tazal al ardi min al kafirin yara ya Allah ko dan gidan dan taliki ba ka bari ya Allah bisa bayan kasa saboda ni jiwa ta riga ta kai bango jarabawa ta ai bai san mutane su halaka annabi rahama sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya ce da'ifa aka jele shi an ka fashe mai kai Allah ya turo jibril alaihi salam yace Allah ya turo ni in ka yadda in dauko manyan manyan duwatsu ga maka in gumke su gaba ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace a Allahu akbar ya Allah ka shirya da mutane na Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka shirya da mutane na mutane na ba su annabi Allah nake ba su zane ba ba su san Allah ya ne ba shi na suka bijire min Jibril ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kiraye ka nabiyur rahma to yayi abin da dai lalle manzon tausayi kake ki guda ya ba da madu sai halaka su amma ya ce a ashe kaga Allah ya jarabi wanda an ka aiko da waɗanda an ka aiko zuwa gare su su ma waɗanda aka aiko zuwa gare su Allah ya jarabe su da wanda Allah ya aiko musu to amma malami cikin shiya malami ma cikin shiya jaraba shi na Allah ya yi malami cikin shiya Allah ya jarabe ka lalura ta same ka sai ka ta hakuri wal alimuna li ahli eh wal jahiluna li ahli al ilmi a'da'u jahilai makiyana gawa ga ma'abuta ilimi don haka malami cikin shi ya Allah ya jarabe ka sai kai ta hakuri sai an kama jefa ma maganganu sai an kama ma ƙarya sai an kama ma ƙazaf sai an kama hararka kai ga ma ga ta ƙwarar sai an ce wani ka <laughs> eh? sai suwa garin ga eh bi suka sai suwa garin ga don haka Allah ya jarabe sashen ku da sashe sai an jimre an yi haƙuri don haka malami magadin annabawa na yadda annabawa suka samu tsokana tsakaninsu da mutanensu to shi ma malami sai ya samu wannan don haka wani malami yake cewa illa na alimu mahabuban inda ikhwanihi wa jiranihi falamu annahu mudahin in dai malami na mai faɗin gaskiya mai karantar da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ko cikin gidansa sai ya samu makiya cikin gidansu ba annabi ya karo da ita ba a to ba ka da annabi ba ka yi haƙuri mana don haka malami ya ce iza kana alimu idan malami ya zamo mai karantar da littafin Allah yana karantar da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mahbubun inda ikhwanihi wa jiranihi zan abin so gun makauta ne da ƴan uwa ne kowa yana so ne eh mahabubun inda ikhwanihi wa za a abin so gun yan uwa ne da makauta ne kowa na so ne rirrir fa'alamu annahu mudahin wata ne wannan malami munafiki na yana gaskiya shahin mai eh a ɗan lallaba a wuce bai faɗinta in eh, yana da gangariya yadda annabi sallallahu alaihi wasallam baki ga yan uwa ne shi ma sai ya baki ga yan uwa ne hmm. don haka Allah maɗaukin sarki ya ce waje yace ba a zakon libab fitina mun sanya sashen ku su zan fitina ga sashi atasbirun shin za ku yi hakuri za ku yi haƙuri? ya ku mawadata za ku yi hakuri da ajarba da Allah muku tsakaninku da talakawa ya ku talakawa za ku yi hakuri tsakanin jarba da Allah muku tsakaninku da mawadata sai an hakuri da a ci nasara da haka ya ku da Allah ya za ku yi haƙuri a kan jarabawa da Allah ya muku tsakaninku da marasa lafiya marasa lafiya za ku yi haƙuri a kan jarabawa da Allah ya muku tsakaninku da wanda Allah ya lau haka masu miliki za ku yi haƙuri ga jarabawa da Allah ya muku tsakaninku da talakawa idan suka tazo muku ku taurare su ku saurari kokensu ku ba su haƙƙinsu ku ma talakawa za ku yi haƙuri tsakaninku da shugabanninku idan abu ya samu ku ku bincike su ba zagin su za ku yi ba atasbirun za ku yi haƙuri alama ta na bisa ga abin da kuke haɗuwa da shi kuke haɗuwa da shi min eh, ibtilutum bi na jarabka tuwo da an kai tsakanin ku bihim da suwa istifa mai ma'ana amru ai ku yi haƙuri amru bis sabri ba da bayan mujibahu bayan bayanin abin da ke wajen da shi au illatul ja'al ko kuma bayan bayanin illatul ja'al mun yi wannan lela arama domin mu sani ayyukum yasbir wane zai hakuri daga cikin ku Allah ya jarabi masu mulki da talakawa domin Allah ya gano wa zai hakuri Allah ya jarabi marasa lafiya da masu lafiya domin ya gano wa zai hakuri shin marasa lafiya adda hankuri ko ko waɗanda Allah ya lau wa zai hakuri ina hankuri yake hankuri ya fi ƙarhi ga wanda Allah ya jaraba kana da jallinka ga hannu Allah ya raba ka da shi wadda ce shi hakuri kakka zagi kowa kakka ga laifin kowa ka a gane ka zarka kowa sai in kula sana'a za ka yi shi shin wanda bai da lahiya ya dace shi hakuri ko wanda adda lahiya wanda bai da lahiya dan mi in yayi hakuri zai samu sakamako a wurin Allah wanda a talaka ya dace shi hakuri ko ko wanda mai mulki ya dace shi hakuri talaka shi ya kowa dacewa da hakuri in aka yi ɗan zalunci kaɗan ko can shaidan da ya raba abubuwa ne inda ya kai zalunci wurin masu birki ba ga talakawa ba da ya shaidan ya tallata kaya ne na kasuwanci to zalunci lokacin da shaidan ya tallata shi wa an mai sai wa an mai saye masu mulki sun ka sai zalunci don haka inda hankuri ya shi wurin waɗanda aka zalunta sai haƙuri manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yace man liya fa sabara duk wanda aka jarbe shi da musiba yayi hakuri wala lama yayi zalunci fasta gafara ya nemi cewa a yaye mishi wa zulima aka zalunce shi fa gafara yace sai na yayi ma sahabbai suka ce amma annabi sallallahu alaihi wasallama ma lahu ya rasulullah ni aka kamakon wanda yayi irin wannan ya manzon Allah yace ulaika lahumul am wa hum muhtadun wayannan su suna cikin aminci kuma su ashiyayyu Allah ka sanya mu zan cikin shiyayyu Allah madaukakin sarki yace wa kana rabbuka basira ubangijinka ya zan mai gani liman yasbiru ga wanda ke yin hakuri wa bi man la yasbiru eh bi man yasbir ko ubangijinka mai gani na ga wanda ke yin hakuri wa bi man la yasbiru kuma wanda bai hakuri Allah ya san kowa Allah ya san ya jarabe ka ya dora maka yi hakuri kuma ya san cewa ba ka hakuri a ce ya san cewa ba za ka ci nasara ba ga abin da aka jarabe ka don haka ba abin da ya zan wajibi a kan mu illa mu jimre mu yi ta haƙuri mu jimre mu yi ta haƙuri fiye ma ɗaliban ilimi yanzu jami'a sokoto tana bi ruhe ci gaba ko ci baya la haula wala quwwata illa billah to malamai ta ga wannan koko ɗalibai don Allah ɗalibi ka lalata kanka ka lalata tsarin wani saboda ni saboda rashin hankuri kuma tsawon lokaci ya shirba mu da wannan ɗabi'a zanga-zanga makaranta ya shirba mu ɗalibi har shi karatu shi ƙare ba ka samun zanga-zanga eh amma yanzu kuma shaidan ya komo shaidan ya komo ya samu wa shaidannu za ku kama ɓata karatun jami'a su kama lalata karatun ɗaliban yan uwansu saboda mi akan abin da bai kai ba bai kawo ba Allah shi muna tsari Allah tusa muna haƙuri wa kana rabbuka basira ko can ubangijin ka ya kasance mai gani ga wanda ke hakuri da kuma wanda bai hakuri an ko kuma ubangijin ka mai gani na da man ya talifu da risala ga wanda ya dace ga a bashi sakon Allah wal istifa ubangijin ka mai gani na ga wanda ya dace ga a zabe shi wa bi sawab kuma ubangijin ka mai gani na da dacewa fi ma yumtala bihi ga wanda aka jarabawa da gari ko da wani ne wa qala alladhina la yarjun wa qala alladhina Allah madawakin sarki yace wa qala allazina la yarjuna liqa'ana wa'annan da ba su fatan gamuwa da mu lai mu lahiya ai la yakhafuna ba su jin tsoro au ya'amaluna ko kuma ba su gurin liqa'ana gamuwa da mu bil ba'th dan tashin alqiyama au da za'ana ko kuma ba su fatan su samu sakamakon mu wanda ake kyawun sakamako adan amali salihati ba su son su samu kyakkyawan sakamako daga ayyuka na kwarai le kufurihim saboda su. kaga shi wanda ya kuna ba shi tare kauri su sun riga kafin raina ba su fatar da muwa da Allah lamu lahiya to sun ce laula wanzila alainal mala'ika shin kai ka ce muna Allah ya aiko ka kai Muhammadu ka ce muna Allah ya aiko ka mi da ba a sauka muna da mala'iki fa yakunu rusulan fa yakunu rusulan su mala'iku zan su an manzanni ilaina zuwa gare mu amma mutum dan uwan mu ka tashi tare da mu zan ka ce Allah ya aiko ka kun ga jarabawa ko ni mutum kai mutum sannan ka ce Allah ya aiko ka ina ka ga Allah ko ko shin mi da ba a saukan muna da mala'iki mala'ikin nan Kudura na ta ba mu labari bi sirki muhammadin da gaskiyar muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kun ji wata fasara ko kafirai sun ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam da ba a saukan muna da mala'iki in ka ce Allah ya aiko ka mala'iki ce a lalle Allah ya aiko shi mi da ba a yi muna wannan auna ra rabbana ko ga ubangiji mu kiri kiri ce ni na aiko nga <laughs> kaga duk jarabawa ta sun ci jarabawa sun hadi fa ya'muruna mi da ba mu ganin ubangijin mu ya umurce mu wayan hana ya hanne mu bila wasu ɗasin ba tare da wasu ɗa ba wala ya kun babu wani shamaki tsakaninmu da Allah mu gane ƙiri-ƙiri ga Allah shi ba mu umarni shi hana mu inda ya gaskiya tiyana Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce laqad istakbaru kai waɗannan kanu ga sun girman kai fi sai a cikin al'amarin kawunan su hatta aradu laha malayali yan fi kuku malayali kula kuku malayali ta fi kuku awo har suna ganin marayuwarsu abinda bai dacewa illa li afradin min al-anbiya'i abinda bai dacewa sai ga ɗaiɗaiku daga cikin annabawan Allah batun ganin Allah a'a auna rabbana ko mu ga ubangijinmu kai sun bambaro ta hmm? wa bar min zalika ko kuma mafi girma daga wannan Allah madaukakin sarki ya ce, wa atau sun yi girman kai tajawuzul hadda sun ƙetare haddi utuwan girman kai kabiran mai girma mufradan wanda ya faifaye wallamu din nan jawabul qasmi mahzuf wa fihi ta'jibun ka annahu qila kamar dai an ce ma ashaddu istikbaruhum menene mai girman girman mai an tsananin girman kansu ma ashaddu istikbaruhum menene mai tsananin girman kansu wa ma akabaru utuhum menene mai girman tsaurin kansu hatta aradu har suka kauda kai anil mu'jizati daga barin mu'jizin da Allah ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wa